Alhamdulillah uh, kramiyan dedo na ambala gurobulinge Alhamdulillah salami salami na yara salam ga yana lewa e salami e na ya lewa ne yana Alhamdulillah kamar da yanda yan gurobulingo so dana kala ziyara ya Alhamdulillah ala ziyaran da ya kamar da tsumana da wazo dai ala wanda yaran da ran zuka man da kamil ya to bara sallallahu alaihi wasallam ya alhamdulillah ah, mayron gawalan hakkiyadon na ya ndiro ganazo na da kwammi trola hakki miyo ala ndiro ganazo hakki miyo ala ndiro ganazo na adalan daji ni musulma walja to dole san ma sayin burmiya alhamdulillah ya ndiro hakki ganazo na di boratan lamalan hakki don na andiya ala aikate ande a ne mai ala katte nden haki meji ai ala ni ay katte haki ala gai duna ya mai ma gam ya naftiro e jiwa ta mai ala dole ala a awon zuwa na ala gami ala gami a ala ni ay tuwon ba ai ala ni ro njo ti a gayya nabi a gayya doron ga gayya ra a wallahi wa ati wa rasula wa lil lamarin minkum ati Allah ala gai wa wa rasula kan gai maganya hmm. wa abdullah ala ibada yide wala tushriku bi shay'in bari ala rakemi ma amira hmm. la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda mai ngawala to saladin sala ala kakkando saladin sala u sama dorra lazara mayruwa laysa salaswa hmm. jumma gonga rawle ala dimiya ngawon jin zakka ala ya kingayam aya ya kudi lura ni kawayan wa mu salata sala dane wato zakata zakaye adiyim hal jikirawa atimu la ala gai wato rasula kingayam gai adiyim hal jikirawa wa abudullahi wala tujriku bi shay'in wa bil walidayni ihsanan ala ribada dimiya sai ya ba nan ba gayyar adiyim hal jikirawa to da yi sala ala kalkallo din mai ngawana da yi zakaye sala zai kuro da ina salata katurwa zimuniya sala zai garajen zai kura katar zai arabilan gada kwanta kala ingiye ni ai da sala zuru kwanta ila kala ingiye duno ba amareja ba mi a ci da ai burin ma kam ne an ga idibi to ina salata katurwa zimuniya sala zai katar zai zaura kura sala ala farai sala dan sai ta sakan kap ngoni ya hmm. nga wali wani ni nga wali ni male ni ya dani nga yini ne nga mi kam non nan nga wali ro kira nga wali ro nga waya kira yuwa nga yi nga sa dan bacci hmm. ni chindu ndiye da no hmm. kam la sa dan tabi tai tabi tai nan ga ji wa sai dan din nabi ro kuma da tiya bangu ko nga wali ta lani go ton ta ni herjina don na kam ni go kenan to auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya tiye chapti ta zuwa tsari an goji cikin ga wadiyo da niya a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim allahumma inni a'udhu bika minal khubuth wal khaba'is wa minash shaitanir rajim wa a'udhu bika rabbi an yaduruni ala bakara mai ga haka ni ma zudu na yasan ma nonon ba atta kirane na ma urne noka ni kirane ka ni yoyi mi kirane mai ala ya gangai mai ni da dewa amma ga su ga mi yaro lere ni ta su biya mi wunta dana maru ni mi wasan ma kuzumi laka ya lami ta su kuzumi ani mi kuzumi kuze mi kuzumi gire mi kuzumi ta su biya biya ngayya ngayya ngayya kuze tan ma tiro wange sami ruwa la ya ta angala ruwa ni wange sami kala nan mi nan kiji zoro di mi zoro kam kana chiri ro mi jiwa <laughs> ha kamunin me ta zuma tiro ma be ange samba izme akale wa nota mana ngaro wuro man de buron yu ya no ma ba ma je yu mi kamunin me samma da me yu ma donna ya da me wayo ba me wayo ai ya kala mi tam tandi no nan ba wane wurin jun gai gabto wane wurin jun gai gabto wane wurin jun gai gabto wane wurin jun gai gabto samma kala ni tamba amma kira ngawari wariyo ga kira ne ra uro sakara ni tungiri lan ukara kini to yi miga rani asirin ga bakta kono tan ni be banna jai tan jor ni be banna jai to kanga yembe yako wulje ruja ne kolja nga wadi agro be nga me akra la dimya bare nga mi sai kirani don nga wadi si wai lai nga nga ma man de kanga yem bare bu gari ne nga nan mu mi bare bu ka wulen ga nan mu mi ka wulen ga ko nga yan kalli ar me lan wa ka barbare buka yi yimi bar ngawo yimi kwa ngawo bula yi dim bol dim to sai cinninya hmm. kaunin cinnin tulon cinnin kiskan cinnin hmm. kiska mangoro ya banda kiska doya ya banda kiska dangare ya banda kiska lemon ya banda kiska da ya adam na juyi ya zaddin ba hmm. sai cinnin gamja in yi sauri sollo di angai nga wala di angai sollo ariti nga do yisi me daniya to wala mi tuluna sala nan ba ganga yam je wuldo kam mi akan no le ya bila lari nga sollo tawa hanu anan gala kam nana sollo da yi ni in soji kasu na la da nan ma biya watan wala wai ngawo ngawo dan ngayo ko ni ingi lera ni ngwala <laughs> simme kame kane tanji atanji wala di me sabtuni ali <laughs> yoje ni Tsala nan ba kan gayam leji na dayana sabiya ya dayana kan gayam sayin na bakar kuska gari ta mai sewa ta mai kiyano Falda na azar sirkiyano falliya na azar sirkiyano ya rasulullah a yana din yana kawai yana nabi am kawai tsaziri yana yi wani wani ya rasulullah ni nana wani ya wani wani miza tsaziri <laughs> tsaziri ayan mani tani rasi narun kilani kannu ai narun sin mi kannu mm. an bi narun kinya ni kannu ban mi narun ci ni kannu uzini narun suma ni kannu yadi narun muko ni kannu batini narun turo ni kannu rijiri narun si ni kannu tani a tasiri a banu wana yar mm. ah. kai bani yawa mm. to amma ni tasiri yau hakiya nabi ta ya rasulullah ya mani ya yi tarawih nuko gamara mai abiyano ko nga tollo tere ni wando takiya to ina kira no ina kira ne ani zama ne ani ma turon kundu turai tollo ni biya da yi ilon na inji so be tinewa ka wannan ba tulo ya ku ya ko tulo walla ya kuro ya kin kawai ya ku ya ko kawo walla ya kuro ya kiska ya ku ya ko kiska walla ya kuro ya dare yanzu tollo ba biya Allah yi so to wallazi ya yi tiro ala da lamon tiro la lamon wani ma mm. lanka ya lami a nan miya kirji ko zai miya giri miya kirji kuma si kulo ya kirji kuma si wazo ya kirji mm. kamu a kwa kirji sawa sawa kirji wani ne a wani jina ba nan ba azir da jawa ne a wani jina ba nan ba barka sadin mitin mm. azir kan mazi tiyarai kawo lai a wajen jira za a wuce kawo kaska kiri ya zinga mji yana a ta a tayar sau ki sallallahu alaihi wasallam to adala don na dai tan ji zadi ce da min gamji na gawa to zana ba ji wani na wanda ka sallami ka sallar zana ba ilimi sallar rayuwa ka mone mai sa zai haila ji da ajiya ka sallar zana ba ya ci ne mai roka lan ji fara da ya sa ya fara sa zai ba kai sa zai kasara da ba ya waciri kawon gibin lan kasari sa zai can muna azubiya misala sa da yoro layan buba kasara da rama ya ciri mai yoro guran sariji da sa sariji kudi ya can muna sai ya karma birsa ya kwanja mm. ta san biya sai kawo kudi wannan sariji yawa to wani da yaro wujo sai dai buwa buri da ainihin a kawo biro Ka kamujan muna yin buda yin ya ba. kawo biro asan be ba kwayar lede ba masiri wanga wai ba loran goza ba kawo biro kawo biro ko lede ya budi men na kan ba wa kan kasare sariji to fa iza ka ta dan Wani buye yau mai wula mil wuladati yim tambana don na buɗe budi kamja iga tasalat kasalor wasallat sarijon wata sumu ramadan min mawalan nasim je ngoto fa iza wada damu zalasa sitina lailatan yun buni wala siya? ko ada yin ya kawfira ku to kazala da na baya haila da dina nan kai dai wada dina sama iri tini tiro ni an daga daga dau kangalin du kororo min de turur gabto kamani mai haila da dai kasari wallonji dor sariji nasar sariji don mai roga gureji ba na rigiji ba to kasala zana ba inji wando kasar din kasal ladiya wani gafar kirdi musulmi a kasallu lufarar zana ba ni yanzu wani a kasallu lufarar zana ba tan na zin jawar nili yakan zana nan ali burin tiri wali ya zuru ngame lumi ai oho kada mi senegal yedro ngame ay kada mi kotoni yedro ngame ay kada odetirmi lagos yedro ngame ay mi wa oba jidda yedro ngame ay zanaba ay zana zanaba kinzin na da sai kalluwar jahannama ha da ikru da wuya wa adro sa kam da tulok da ke adro non kada odetirmi tuba yi ne jadi zanaba kada na kinzin ay ingi duna ya tudurewa da sai ya tuba yam ko tuba ni milera o lemba to kanu ro kwalda ya kanu to duri tana kinga yam ya kamu ko sa kan zana ro kin rayya kamu ri eti la malaya yar ya ko bitul min yindinga ni eti ni la malaya yar ya ko bitul min yindinga malaya ni zai inga nandiro tiyaru ya malaya ni karabi ko ya la kaje kala ro tawdi kamu ri ya kaje ne kala ro tawdi kamu ya eti ndi da abuwa ni eti nuna da abuwa nuna kamun kan na za kullu sa ba yi wa zalan karanta da karabi da chai na zana ba turo da karabi ai su tuduru ya sai kanu da na mai kanu ya menna ne wallahi menna kanu menna ba izawa ka karani me ai izawa ka ne me kanu da na mai menna rononi kamar da ya bara ya tumanna nara da tituruna na rayu amara itum urawar sarno an annara kannu fi turuna wasu yanzu antum biya an sha tum shajarataha kiskadon na kannu za jingo ya tuli ko arshana kiska arshana nan a rangu wura umma alango ko da kuma ne na an nima ya gana dokin kallo lura lora ni no kalam kalle tana na wani an andiya no ala ala titiron jama amma andiya jalna kannu lera ya kiri ta zikira tan jalna duna ya kiri ta zikira tan kannu lera ya tangena ga wa matan ambalil maqawiyina ambala roro aw amfani awa hmm. da barama kiskala kannula samana fallan ngol me turongro no me yake ta turongro me dana cijo tini anda ala oh. cije tina cije amma ni gara ne ni wani na cije wa gaskiya ne turon garo ne mai arjana ne turon garo ne mai sai ya bi mai jummu mai jamma ma ne mai kira shi to kuma ne ra kana ta turon garo ne mai san nake san yi wa ba sai ya mai jummu mai kira shi na to kuma ne ra wa matalin makawai na kan nudu na yari an balaroro a amfani balaro leni arjana nan goni ngorgo nan go yakimi kulo nan goni shinkawa nan goni ula nan goni samma yakimiya arjana yi cijiwa ra ciji cijiwa ka yau yakimi ka yau zai cijiwa amma tirin kanwa sa da ne mai jingamiya turai ara ne da rana ne to kuma ne kannu duna ya kannu laira ya tangena ngaro kiluko ase laira kannu mena rononi tanda aina ngaro miya kannu laira ya ruwan gode da tawo da duna na huja ala samiya ala to samiya ala tana ngao tiri ala to tiri ya biya na mi na azuma ba ala kenya do no ngus kela mala ya jibril tiri lolo ya ala ko ala kela lolo ya lolo ya to ai ko wadunon ko yana ya kama da duna ali na kuran joni ga ro yana ya men na bulen sai wanda la hadida bi basu su ce bin ma eh, eh. na bi ulin nas ala samiya nan su ki sawo wani banyon da musuram kalma ya fash kawai da bakin fallala Eh. kuma ne ayi suwa ko yana ne mena ko da zai can suwa na fanni champion kenu da ne malaya ma ke kannun wani are yau malaya miyola amade na ya ara mm. mm. malaya jibrilu kasuna ma alai mm. malaya mikailu ingiya a kera kawwa kiska sama nukon dum malaya zarailu kwa kura imra ya zaro nan goji malaya isa ali <laughs> nanga num cerna adam na nunya cerna na ga jukwa ai kawai murabari ya ne mori ya yi ma dai kwa izini a izin ba mana ya sarabiru kan gari huji mana ya munkar nakirun a kawai ya kura kawai ne jawari mana ya rake wannan atirun na falkan maram na mai waila mana ya maliku kan gureji mana ya ridwan janna gureji azama mala ya mai wuzuru to kwa mala ya maliku yana da ne kannun wani arewa mala ya kannu gureji da fin diotiro ba alaya tis'ata ashara hindiyo tirowa melari wa kuran jadi maliku turam kanno tulur yanga no konjo ala maro kanga yam yim lesara yin sidi male aje boli wa wolle maliku ro kanno da kajo ra ye turo no ndu songo ja na makayno ka mungoro jayim kayan. Kamun mungoro sakara kayan. kamun kamunguro laza Laza-kain, kayeno kamunguro sair kayeno kamunguro hutam kayeno kamunguro hawya kayeno kamunguro wailu kayeno kamunguro mobi kayeno kamunguro falak eh, kamun kamunguro asam kamun kamunguro gayyu kayeno sama Kamun kamunce muluna be aye titila tako kamala ina yakurnal ashira ko angiriyar Asam samaya awa bai ta ke kawo kano da yana zai na kwandar angare a kawo mai yawar lajewa a karo jaji mai yawar mangu miliyon biya tuli gana ne kawo rai bala da san matan mumiya akwa miliyon wal kam non kawo kawo fude ungozi ko je karo jayi ni mi aramba bala don ronjo ni di a ande na den na yelo ma de ngala

bwana asinde saga ikano kamunita kaje koina atia abi mie lingala diona we ari uye lizo atahe nde kalma kana ndero panjona mie lingala anayo sinde la takaje koina lingala anayo uye licha hizo haujidro pendeka ingia la wale yosana gaje gaje Por ahí va. Cabola, Rino. kwanzi lambia kanuro kasarawa ya kama kwanzi ranzi ja kanuro gai sai da duwa da yayi ji kwanzi tiro kama ne ya maliku ne da kandoro waje kiwo gina ne ko yana ngone su za ko ne wa mala da gure su za ko ne ba su rumus kwa siji na kano haji na ba yana biya su ba fa'ina to ai ai kanno akwai nan men na holen sun hune kanno huyeno kanu rararararara cammiɗo nabiya mbaɗaya mi gayɗo en jikkane fiso wona semen mbiya en jii fofofofobo mana kanu e meji wakka kanu lema sokkano to yakamandi ayi jiya menna olen seni bala alani on bala alani en kamande kara kisango kara kimela ramba sasangana kiska cuudi jambo cuudi kangale cuudi sedi cuudi tulo turi surat ingiza ke hmm. hmm. ay kara adu non ko ina menna ko len sene ko sai kuru hude hmm. ade adam na lamar sana kwa sai nabi adam ma bawa karma don ko ka ande alatai ko halatai ala insanu hinun mena da dar lam yakun shay'an mazkura ko tulo dona duna da ciri fernamba nan ba ciri celin ba kimiyya kesa samma me kude dinimiya ya jona janatu ali nin yanga nani on kanno tulur janna de wusku kwa tulo da dijina non kru hudi o kido kini akwa kamande malaya jibril abo ni ma na a kara abno ko ina mani bi aha to are da ne ku ye jimma lasar ringawa turo da ngone tuliyo ngoje ki turo turo janna de kon adamu kan ba wale na biya da biya jiya da ayo kam ali ya ya ba ba ya ba ala ta ala ke alma almawo kara adun koyi na zira kam kara ko koyi kam ban wa amma kiska ji to ai kam da ko do men na holan sun kanum kanum biya ai kanum zai na malaya je wurin da ne rayyana na biyar da mai yana wuka na karin makarawa ba ka wuro mala ya wuro da yanzu yana kudewa da yanzu yana kyoto har le silla sisi ya waila ya zawa silla sisi kiriyala koro waila ya kamu da yara cai kwa yau na biyar da murunjin na mutane ya jiya silla sisi ya waila ya karace na kyatulo hu na biya da yara, na za ki doro malaya jibril hmm. kwa kun hawa ne no kuma da silla sisi yazo hmm. kamuro walle wal hmm. kamuro be wale kamu be anabka hawa wa kamu ci charan mati da Allah kwa kuma da azama amane no kamu di kamu za sai mai ro ungo kamu yin sai me tulu ranni kiwa kamu kurowe <laughs> kamu kurowe na siriro ongo kamuyon rani kiwaya kawara ongo yana rani kiwaya adamar inna na lamanata aman na yi ala samawati semelo rani kiwaya wala rada siriro huleye rani kiwaya wala jibala kawara huleye rani kiwaya fa baina wayra an ya minha kamalan golla wayra washi a na mina nan jawon ziro riyara wa mal halin sanu nabi adam bakkani mi wayra ne an go kamera na rakana kamar राय नाही कामाला काम राय नाही आणि त्याच्यावर काम येदा कलकल्ली करमात na ना kamun काम या कुरो कॉलजिना कलच haram कलच haram salatu miliyon di kalanga mai haram goro lagos ya sama da yarni mai haram loran si dubu karani mai kalanga mai haram lori dubu ya kuma haram in ba zai ma haram buri wa ale maram hando indi matura ya chi chi num sorne na dibiro ah aza oni anjo ni ba kam kam ya goro ko ni kala ce haram na kam kala tina na makanno ngaidi kam ya goro ko dina fa nan ba nonan ba don na dani me niman goni kamu kala tayaro kala ngamya wani mtulona haram kam kamu churo ani aina yenda a arono ina don ni yin ngim jake no haram kam ka mun churo idda ni aje anda kam wala kwanju ko jina wa ya kuchirin ni bu ya kuchirin no nan no ba niyani wa ngim jake mai haram kam kwanju nuna wa diyo ka wa me wa chirin ni no nan ba Niyani wa ngim jake mai haram kam kwanju kararo ngana anda kuru diyo ba. lewa ye ba zuwa ye ba pero di mbar kana chinya ah, idda kuru di yo ro koro chadaki cheri ya koro idda kanda odi yo kawo me wa ro chadaki idda ala cheri ni do na ni ani nyum jakome haram ko adi kadi wa anda idda ala cire cheri na ko abulin kido ko abulin janna don dina adi kadi na niya adi wa dro lenui alkaliro ko mayiro ko mai gariro to wane ya kwanzu sana. fera za ta wari kwa dina abirin ga zan ndo ra rahama ta wari dina ra ko na zaman ni ya kwa abirin zai za ya juyi ya juyi ayim ni ni da karangoyi a sai kan dawa ya kuci da kan dawa ya kuci da turo ba ro wale no cerna kwa sa dawa ta zakina ni ya diyo fa toro karangoyi turo ro wale no anda sai tambia wa walatul amali ajalahunna an hamla hunna. ka turo a idan ji sai yi mtambiya To so tambia anda buchi di waro wale na sai kanda mai din yangawo kamun mun gade yale ne da yin biya wala gure ne to kwanje burin tira wai na cerna ko adina da jaka mun ji gari ma Bari cerna bara malawala ta mi ba shara cho to idda da turon kama ne ani mai haram haram ba kam kama wallo kwaljina anda yau kala tini don kanda ya kuro le chap kanda ya ku kiro bo ya ku kiro sada fati ya ba lori ba kala cha te haram nda ya guji za idan zo sai na tiro ko le ma de sai sada bulin goro bulin fatiya bulin awade kuro wani? tulu ni da kamu kambe tulu me ne ani me haramti luyebiya ne yanzu ke za salulan wuliyan bai kal zairo wuliyan bai kal ture ne yanzu mai haram ka mu kuro wani to kamu an dai an dai na tun dai rayuwa ba talauci duna yan garo bai an dai ti masa zako ni ya ri kaida ala da nan mewa da nabi nan gayewa kam la ta kan wanja ne yan ba na kira to na gajewa wani to kwa kama zai silla sisi sisi ya zama wailaye ai nan gara shiro sai kanadin wani. kiriya Sangami a namdi namdi ya fa'an jaro leji bana na. kullum kamuwa ne gira jina can to amana za riyu to kuwa awodo na kanin ba koyi na dimen na a filin sai ne karoja kuran kanin gwanjiwa a yi karoja yana na ciyar na kwa karmo Allah zai kalakal mawuta wal hayata Allah zai kalakal hayata wal mawuta cinni Ni yala na zama ni ma numero na nima bakwa Allah zai kalakal mawuta ala makarmo a kyan don wal hayata koro rayuwa za ala kyan ayinan garoni a luwa kumu ayyukumu a sanu amalayar. lebulwa kum ala nan dia jaramjai nan garo hmm. karma rayuwa da alakin ayyukum wundundo a sanu awalan kidan gala da je cidiyo hmm. wa ti kama da algahuru ra hmm. wal gahuru ayyukum a sanu amala wal azizul gahur ala yati karmai jun dunaye a wata cakambari ba algahuru korati ga warduma ta ba kam tutuna karma ala na aduna roda alakin to ai karoja ko ina da karmo naran ti ngalaroy almaro ngalaro wuliya kama hurra la grane ya na kam tere wa dan tayaro ne kama mun liya grane bar kwalle ne bare tile ni bar kwalle ne mai mai tile ni ada kira ga dai suna da bari don sawa fa ha ani wa ma ni bari don zai yo bari don zai yo ani wa ma ni ga to yan ko ne kenan <laughs> kamu da da bare wahala alanin min ara aw man yansha bil hilyati wa huwa bil khisami ghayru mubiniyar kamu za da ala wata ki alatina nonuwa kasallo hulanin samdo samsaram hirjo zagira hirjo nabto biya ti anini ne nan garo ala la wa khisa mai ghayru mubini kida wahala ran tibawa kiri ran tibawa la ba tibawa kamuda layani mira wajja nanu ngudi je nanu moyisi gari nun ba bare je abumi mai mai tiri kala tiri wasu tiri lalalu tiri tutu tiri festu tiri karzu tiri zurzu tiri wuri inje tungo da sai cinna ma kawai ne ne ni ko bayi to kuma da garane kamuwa da turba da naftawa wadda namjayi da ne da rajen niya to a wadda na karo ja ko yana da karmo karmo ti yin galaro ala galaro yin mm-hmm. di ala kiyar lawalan gaskiyar kwalli da wuzin amgala ture kano to a yi karma ko yana ro ro zina ti fur karo diye ala fur karo diye ala kiyar chollo ci diye ko yana galaro shi da ya to hakki ne ala ya kate mana bi sala dimya zakai zakari le mangia bare ya huria samai nanu imeji wapa zakale mangi kani hodi on tiroyin dimi hodi on tiroyin piuro leje ay tiroma iro kon tiroma is kon tiroma ila ila arni tiroma me ani tiroma me me on ne tiro me fin ne tiro ni yindi hm. atawani on je tieri tulu ma ti wonum so kamun mai kannansa ka sa irin zaro ya zame ala ya amu kuro yawa zakka tulomi faran ala ya tulumiya ni musulmi bare ni miya do mi hokal ala ya tiya mai hokal ala ya kulon kidan ba zurun kidan ba tiya fi ni fal ala ya bu fi ni fal ala ya karimanan o kani meu kani indi meu uri kani yako kalima vindi kani dio kalima vindi uri kalima kuru india he he aku daro kuru india kudi oro leja kana kuru dio maskina rayin wuri nan miliyon val jaka yaro skwa ko miliyon wal dubu yaro skwa kasu di mi ko ganala saati ya naira dubu ngam naira vindi uri alai jika wuse bayan chungo vindi uri alai tulum ala tulum ya ni musulmi ala mazakar to ni fe ni ba kani ni be ba dimi ni be ba karimo ni be ba wuli ni be ba aram ni be ba ngawuli ni be ba alama ni be ba ainin ma ba ben gudi kan kasallin bai to addu zakata abdani kun bi kawli la ilaha illallah tinin be zakatu ne yawa tinin kalama dai dai zakan juti an galle tuni ai la ilaha illallah <coughs> la ilaha illallah modani la ilaha illallah du vitulu ma du mi ama ya namu medini zakati ni betulu tenda tini mi wuli anani ara wuli ba wuli ngai no numba dini di sumo nam di kalima biyu kinna akru arakwa biyu sumo walidi sumo wadi kalima biyu kinna akru arakwa biyu yau me ya ta kyautar ma da ya karima biyu karima kuru da yau wa biyu karima bawa kanna kuru araku araku biyu ali yengai mai ne da karima mea kanna kuru araku mai mea da nan da karima mea ali ne kanna kuru araku araku mea kyautaron yaro ka ci ne mai sanaye ni karima biyu karima biyu bawa kanna kuru araku biyu ci dai ai yengai karima mai tande ne ngulon nan ma are Khizar Karima Mayauri, Binzar Karima Mayauri, Usta Karima Mayauri, Sababa Karima Mayauri, Ibrahim Karima Mayauri, Yimba Alar. Kyauta rongyar. Nuko nam zamni Karima biyu, kanna kurwa rakwa biyu. Sinam ni ebe Karima biyu, ebe Karima biyu. Ba kanna kurwa rakwa rakwa biyu biyu miya. Kana nan malam Muriya, Mamura, Munakila, Jaiba. Sama Karima miya miya. kinna kurwa rakwa rakwa miya. kyautar wala midora kam kala mala bacce mudi nim jaw fanja karimo mea kinna kurwa rakwa rakwa miya. kam kala na mala bacce kangu kido karimo mea kinna kurwa rakwa rakwa miya. kam kala na mala suni sukir na sutina abuki mboro karimo mea kinna kurwa rakwa rakwa miya. kam kala na mala bacce ne a tuwannin ni karabi kala kalima vya ko ya kun kalima malle rabiya ha biyayi tiri min wuri ba anda simbe daraja noni mi alen kore akore ha ala ro gode Lele kambu lele kambo akore burin da wula juyi ingin da wula tai kanguwa tai kumari tai Noina? ina pengo sai. Hmm. kari guwati bula ro tukuri kau guwati sai dai nuku wangai la kai sai sim dia daraja noni mi hmm. ala mi kyauta ronga sun wani mai wanjiwa anda nuku wani mai wa zaiwa wa wanda sinin mai guwati mai lenin ba wanda ala ne ma ni ga anjano ba gode ne ba to da hakki ala ya ki yari da asam kawo gudewa wa kun gabta ko indi ramadan kap da ja nganan ma ta bare asam cinin ngangulli me ngi ya ba ala ni anjarai male ayer ya kubitu ne ni ngani anjarai ngorot walla adima bone mtuluna la turo asam ramadan yalla saringa on buri giwon wa siya kida karon jiko turawale nabi yarle madina awa tama asemba zaka hajja jumma samma makan ba sai madina farale yana wa nabi yana role yana ya rasulullahi wani ni turona cidin gwaji a kalan zuro cidin gwaji a kalan zuro cidin gwaji a kalan zuro halak da ya rasulallah halak da ya rasulallah ai dimiya ramadan ne da ya kawo su buri buko non jinga ya non jimani Leon Malik ngesime boma hol be ane ade. Ngesime ya mi ay hol be ane. Ngesime buri boma ay hol be ane. Amma sunna yo. Asa mala rama da buri yom dawlo ne asa wannan meji. Ngi kyam asa wannan meji gade bi anan ba. Ramadan di amin mun da yaran bumi don na tum kuma buri yom gade bi din ba alma dawdo. Asunu wa nan gada. To ne asa mu ko jare adiya dawdo ne na nabi. da udije leje a sam koyeno walle kado ya rasulullah ma kama sam be turon buri juna de ene hmm. sam firo ko tiran de wal yaje kilo walle kado dikana korma le firo ko tiran de wal hmm. le kilo walle kado dikana korma le firo ko tiran de wal firo ko tiran ya ko ya tiran na bawen hmm. nabi raisa ne wane bawa jina ran da wane kula yaran bone jiwa ne kasuwa sai mai lera wata zana da

sai dai diyam, sai dai shazan niya a banzo sai dai mu waya niya karun jadiro a sai mun nan gira ali ayo ba ima ramadan kwaje a san halbi yarin to kamo ande ya samta tadi ande di kora waye kura karma ande kurun zana menna tada ande awala tana asam tadi wa dana wudi kala ya baya hero kala ya kuka wani me kwaro yimi asam mala tadi ni dana wudi kala amna sarijin ni dana wudi kala amna yimin yina le aso mi akala min dubtina tada do risa dimi akala min dubtina adi ye kwa kursu so gadati to ta yi yo yalla de tsaro turu me was gon tsana ma yoro ma sam tsaro tsirin ya dana wadi kala mi ba ni dana kala be wani an tsana na barta barte mai. kalan ya mai mai yara wajen na ro kalan ya ke. to haki ala asam ne dole ne faran juya ku ni a fara ni a san me bunen ngoni ni a san kandawai ne ni wani hmm. kandawe ramadan ni ngo kana hindi da harin da ayan to ya ko tamburo to ni a zai fara tiro wani me tuzuna a san fiya kuga hmm. sai dai dawo zan balaro da ni me san daga nayan walle mai zama ne a bari wani sai dai don diyam ne a bari wani ganayen ba hmm. to kausu kamunan mai ralerin ba kam lati sura ramadanya lasa ringawa pandiro le kirani akamu ma le kudra kasalluna e kaji chakkana kaudiya samsaran ba ado jire be kala na atini kamu ni ma no kima cinare no soro kamu le ne ba chukro do to kam na konga kamu ga ramadani ja. Kamu kamulie kasatino kamulie bira kutilon biaji ni bira kutilon di kamulie kasatin ni anda ti hol biaji ni bira kutilon di kwa kamulie sunna romai ni akarun juk banala kwa nabi rasijele ya ti ya rasulullah bwana ni chirona ayri mena waqatu ala imrati fi ram fi nahar ramadan kamuni no dele ke kanadi ka usu ramadan yake kurko to nabi le ne ala dawdumiya ramadan ko je arewa Leria a Ramadan ka walde kan. na kama sema namjana dia. Lene azam tiron da ndio. Ya Rasulullah wallahi ran A Mane wa? Ran nikiwa. Har abada ki nikiwa. To lene kirnan men la kamera ko leon. Ka kirni ba. Lene aram zaka bila ko ngalleon. Suwa ma yalla ni buri suwa ma jawni. nanda awa awaga leo nanabiro hmm. rani nga alinga kwa nabi sijen ga dino jawa wal tiro keno hmm. ya da maskin hero koro tiro marina da rani no hawa ya rasulullahi no ya lani maka nan jara ya ya la ya ga mu yake ya da yalla ne amma kenan nabi ya da yalla amma ne hmm. ai shawa ya zura ramba shawa ya sa ci jahan gannan ba nan zura nabi tiro akoya to azam kan da ramadan ya garajan jumare da di yallande sananaye kiyotaga chamam hero kwa ya yanjo ale wollo teya don na luye fa kamu kam heda ni ba wollo tena ri jiwa fa kamu la kadi wa jande ona mtecherna masala menna nita nita ndia nonu ina ngala nonu teya msada ni fa hangal jali de mina yotali wallazina ya ko injila kare wa ciyarna sari je wa azai harkan gal tukuri ne ka muni sari na yi. sari ni ibada ni yanzu gare shewa malamar riu gare ci da turun ne ya kasu ga jami'an da limiya manda yomi akwalin suru yomi akwalin can nigeria akwalin ai dajiya to kam ka mun zu sari ji wa ti sari je ibada ni azai ya Kanun dibiya kwen to ka mana ma vero nan ma be wollo jayya don na lui kora izin na sari waro kore fa hajar re sanje wollo ja sari jayya don na lui hmm. ala din ma yoja to asem da sara haki ala u yo di kwati ma haji ala sai ala jadiya liman lan rodi san maka an man ala bo wonjin ya da nan ba yi Wajir fil nasi bil hajji ya to ka jaran wa ala kulli damir ya dina min kulli fajjin amekin ya kawla abi ko bai shi tan mena ka ban yala wajir fil nas annabi ibrahim ko bai kala nan amma bo ne ina ji hajji raisa ya to ka jaran kun ne sai yayi so wa ala kulli damir kala karimu rajawa ya yi sawa wasan labbaika allahumma labbaika sadan bo wanjana yenan ba wa ji ala wal mena koron arakwe jumma sala jumma ya rama hmm. kilomita mita bula bela ndo atia hmm. na jemma menna dole hmm. ne misali ni konga ngamba musalam kambe yanum dondi gure ni mi akala min ba banum dondi gure ni mi akala min ba dondi gure ni mi akala min ba talanum dondi koberonum gure ni mi akala min ba ciyemi akara kime ciyeno kala min ba ciyemi angi tareno kala min ba cheme akannu cheno kala min bawo cheme akamla baran baki koro kala min bawo hmm. cheme akanulu ni melode bawo kala min bawo cheme ajawal nan gamba ko buldo ya kala min bawo cheme ajawal kapti men na baro ya kala min bawo cheme naro le mi jammaro kai bala zan da ne ka kasuma kamla ne ka surun jami na, ni an jira ya bayani min nan cinin cinin ba cinin wani na jama kala min bawo amma ni wuri na min ba na'am na ni mimi wa yoji wa dole ne biya ni kan ba su biya ji wa nan jin menna da imani ba wani shi ya a jin mara lalimi kai wani ni yi kadan don ni gaba menna bi ka yi ma kan gwala ni manji <laughs> nan me don rumla ne da lalimi askari ga a wani me diron gari. ni an jode jin mara lalimi ayo ba awa me diron gari ni na jin ma kule yamma ma wale ruwan guri ale ruwan kari kanu ni rin dia ro ale ni lomba man taraka salasa jumain mutawaliyatin fakar na bazal islama wara zarihiya kam jimma ya kusire kala ro kolja uzur bawo adin islam bela wara ngawo marai to za ri ngawo ngawo e mangawo adin da bukan bawo kari kanu ni rin dia ai gasin kokarin jirgin da yayi garin ra Allah nono ina di kalwo da ga yaya kwa ala yaro ala ne yaro ba sai dai tuba ni ma on ta ba ta wallahi wale kam jimmar le jiwa dan na dibi wanje tuba ji a ciyarna ala ya wanje ka jiri tuba kana ma ciyarna lawa ya ya yanzu na huwe ya ya yanzu ala tuba tuba din ba lawa haki ala ciyarna kwa Dandan dongo karma na min kunnen wadi hmm. tauhid diyan tawadin kullum tauhid nim nitra la ilaha illa wadi matra sala diyan hmm. din asam diya din zakariya yini haji zero da na leni jama diya sani kan gon ba ariya sai yim kawre on gamia ala hakke tumanin ba hakke ala yanga sai hakke yana ba nan ba fa hakke qur'ani ala wajo loran wa burla wala tujin kum shan wa bil walidain ihsana yanuma banamba ngala natayira emaya na hmm. inda kal kibara yanuma banamba nanin min nan kura nan kamar jawar kum jaya aduma tilon ja au kirawo ma biya tande ni sama wala ta kullu ma open bare mara kana wullin ya hmm. wala tanharu ma bare yanuma banamba rajawo miyan wa kullu ma kaulan kariman yanuma banamba mana tulala yidewa hmm. yanuma banamba amani ne kamna nabi ya yi sakiwar ayaki yani ya ayra bumiya ya ya. yamiya ya tasawan luni miya yelo jawa pan num garni miya kan dai garne on to ta an dai garma kamun da mayan da ya koyi ne yi yawa dai ah dai mamar yo kamun ma je kan miya yin mayan ma hindi ma sai jori ayi arangai kamun ma je kan mi ujo ami banum ngawuri da ya ciwi aram ciwi ya no mariya baji Jika min da za ka yi jiwar yayi. Na da yabo mai yayi jiwar. Fan nan ma za garne mai yanin ba ba nan ba ya za garne wa. Yanin mun zama turon yin suwe. Kamun tsoron. Ana zai. Engi tururi a yanin sai mun jiwa. Amma kamun yin tollen bawa. Arsirin bakala. Jire. yiya ba Kamu diyo ba ne yarin karma guri ne ya biya karma ka balin waran mu dibala zan mai gari a liman ga kamun na yan sai wa ha Kila ya ko ya kar jawara ya jawara bali mu mata lin bakke kwaki ha to ya ga na bandi ya nan bengim tuwi kamun musu yan be nga wadi bune ne na to maro yo ka mun be har kata ngan har sinintiya subhanallah taalo ta mun ni ngaro ingi tururi yan be nyim tui ka mun be tui go ali taranda uye yaba yani ngala ro dikia ka mun ni tui ya wata yangi zakalio <laughs> yani yanzu kare wa nabiya alhamdulillah ai wuro ya a kamuni yin mutu yi wani sa'i ne yani ya yi wani sa'i ba kamuni yin mutu tuwe nan gar ala wuro dana wurin si wa? amma yani yin yim tuwe ya wuro ne dana nan ala wa dana wurin si tabbat ala yaro nokan al haki ala ne ga nan sa യാനോ വാനം മാറി ba ദിനിയായി ബ്യാനം duniya yanan madara ya bani wa wancan dinala curon ni an wani na kanda a wadda wuce zai moshin gasi miya buri jo ya dusi, in ji ta ya jusi leji ya kutu nafji ya kutu boji ya kutu njoji ya kutu daji ya kutu ni curon tutu ciri wasu ciri lalalu ciri tutu ciri hesu ciri zurzu ciri karu ciri Kau jeje neji ko juwai? joy buneya kanum chiriwa Bune ya kura da rama yindin ga simu jwa churo an sa moji dimiya sa ran faji waja lora che bojiwa sisiro bojiwa kanda wala har kawo mewa Sa isi mai tambumiya a waye dimini churo ya ma koya solla idimi nga wonjoro la ilaha illallah kalonzo bulin tsailune adro solla idimiya ingi soji banji wa, ranji wao njunji wao buri idimiya kyati tambudi so mi nga wonjoro kyam yammala juskini buneji aniya huron jaki sa ba ne mai fa'ina ba ni makarimci ne kana mutiriwa hmm. ngawo nzu ni anzu ndi kana mungone me anya sanandi waje ake so zo buri ya tsolloa tumburi ya so ba za tulli hmm. gare herji ha kama da biyani hmm. kirwi ndio wani wala jidi sani adamja ja kanna namturom leno kam hindi ha aza yi dona nafa wurani mi wurani mi aza yi dona nin nukko ngoni miya kamun muka maza koji Ayi ta azuru tambon ni nan gado kamu lainin rame ni anu yi yana maza koji shawari ni a kamun mari hero da ara ya manga ta ke jaba banuwa ni ala kalewa du ni ala kalewa radwa ni a gado ya mana ala banua wai ti akwa nzo wa ba a akwa irola monjo ba ya akwa irola monjo ba ala mama ananzo ya akwa la ya ti ajaro ba akwa la ya ti ajaro ti akwa nzo wa oho a re ti ara akelewa a ya jaro ya numa ba numa ala kamo bare kojin kamo numa bare ngala ta mi wulja ni di a ah, kamo numa tai kumboye kinjaye falo garini kajimu yite adin kirai ali sa niya tadi man kala nan bangwani amma ya nawa ba nan ba yadi kojo kanno le ni ya nawa ba nan ba zoro kala gadimiya haki kura ya kai haki ya nawa ba nan ba zado na haki ya ndo banjo ya tsa ni to banan jiturona tazado banjo tiro garajina banan turona taano yan luturo gradinal bone luturuna arriya yan ma wana mai mani arriya kamu yedi ay mani di jikami ay me awro ay simtin ranga yin nabi mara wajana barteni jande aisha so ayen diro sadde mi rade nabiro ngal dama fa nami yaw sera rayen hmm? ah, hmm. de ra wala nabi na do ya serna ani barte kam gare kono numi ay kanda audio kaw me wa tira de kwati ni ciyar na. yaran bere yimi ba nan bere mi leman da wara jin waje kwa gade fa leji mm. ni mun ba jana malum maje fiya ku dubun kai matun roje ne ko ji samji mm. bare ku ne ji anjira ni ro iya nan karan ko ji samji ne bare jira ni ro mm. miya juwa miya kamunum di ayro sudumti amma ya nan mo miyo juwamiya yindi da tani je malum bode chali ha min al-abi ana ah, bal min al-ummi arhamuna ba nan min kadim ya zai timani an jimal luman boy ala barajo ala ta kalewa to zo balaron ne malum bata ji kai ne zaci amma ka miya jiwa ma ayi wala su dumi kala kwalloyi hakke kura ya kuye zaki ya numa banin bai kan bota yiro yiri kanjaa tayro yimi kajima tayro yidimi hada tayro garami mana kaji ulemi girga ambao eh. gari manam talari ay gira ambao dalom talari ay gira ambao hokka ma mulen eh. eh. ba cina. cira ade hakki korali ya ma ba mai hakki kwa diyo yen tima ke kamun me <coughs> kamar yadda karma ya wulle na yi kan bo mi kan ja yemi ka ji mai dimi falo gare adin yekara adin yi ka munu ba hmm. kasala zana ba yi yekara haila da jina yi nan ga da jina yekara wallo yi ka munu wallo noyi ni robare waljini hmm. sala noyi ni robare waljini yekara hmm. kwa haki uye haki ya namna haya amnana ya ndo tilo ba ndo tilo ba ndo tilo ya ndo tilo ali haki jamena kalamuna wadi zal qurba haka wal miskina wa wal sabili amna na bundo tirawro hakkin ja jaye no kamale hakkin ja jamana ye hakkin ja jarayewa ye kan boye na mi menna ye kan jaye ka ji mu ye na mi menna ba wa mana kiji tayro wure wurin ziyara ne tandiya waje da lewa ni kura kan na me ba mar le ne di a kan na mu waje aran me le ne wanzu lewa ne ti yi so amma ti tungri mai shi wa wele ki wa mana nan ka me menna ba ba nan kam kam dana kama da nan nan ji kam da rawa yana ba Kwa ara ku da haki kama suke a yi tima kura zo kama suke ba da ya kan kula ya kan jirwe ya kan kama suke nama da jirgin jirwe gotu su ya farma yana da nabi kuro kambe kuro kambe gotu su ya fari ya kama jihar naman kuro rudin lodimiya a nene bugu yetul muslim kane kulo kambe gotu siye falde yangorai gotu siye fallala yankimiya ngummen kyakkam kalen kyakkam gotu siye fallala kanu mo yankimiya kalanga million lera wala ne miya na gotu siye faldi bolara walje bolop ko ne miya jira ja na masai kiro fitulu inda an masu da ya tsaka kana inda an kala wani tsaka kana inda an ganje wani tsaka kana inda an kulo ka mai zama tsotsa tsama wani kan juni inda loran juyin goyi na jahilai wani kulo kan juni loran juna ma nuyi wa can nuyi wa wa loran da ta ci zai wa tumanin gunde hawa mai zin galar rosera ha hawa mangalaro ginde ya sir duwaji ba to ala na wani dinga wajen ya ke kyaran gira ƙoraje nan ba loran bomba man ba ne yanzu zana makwa loran ta gari ya mani mi jire nan ba rana lura zo bai wani ko ganan ba ayyar malifa ba te kwaro kulo zai kambe kulo kambe ya fado kambe ya jiru kambe ya nga ake kura zai kamar suke goto si yafali yakamya jahannaman kuro hito do dimi abi hayya biya lembugu yeton musulmi men na turo bala ade ya kane rai karma ma kidan de kora kira kidan de gobi ala sun de to to bani ani am hakkin jahal kwa hake tulore hake am na wale na muwa am na wale na muwai hakin ja nami almar sallallahu alaihi wasallam be kam bala sudana nono waye ni ndera sai na umaru no kana kam kasu tirino na riwaye bawo e bawo kasu ye shago shagoyen wuri bawo shagoyen kare bawo riwiyen wuri bawo almar bala suroye alalle adi bala seno adi dunai kam la ya biyaji bala si lera idia kam na salanju ruwala asemju ruwala zakanju ruwala Hajinju, ruwala lazimju ruwala wurrunju ruwala ziyaranju ruwala ayinju ya kira ana nan cin na zo ruwala kakkadunju lera wala yana lera wala ne na Ra ne wa leniye ba lera wala ne kana bu ne zama leniye ano ne na wa rona ala yankara sindu wal walde ni a ceyar na sai lera adam na budu made karmon to kama lera o lenya chino wa kayan wani be kabe suri na kama de kangare hudiya fa jama'a na hum jama'an nayin am samma tabtun tamiyona wa radna jahannama yawma jinil na arada kam kirri dilo kanno jahannama la mara marhule yo gurinna lawalina an buraya dare ya so la majmu'una wallahi yano de ala hmm? lamma de sai wallahi ne yisu ya chapto hmm. ya ala sai ala na ya sara yana di to hu ala isa ya chapti na lan wani ka bi suriya gari wudiya fa iza min allajdasi ila rabbi min sirina ya singe tro hmm. na ala robiya ganga da ro chapto kawai da tohuwa la leje kam di dae hmm. ongo sala nju ongo asem nju ongo zakka nju ongo haji nju ongo ziyara nju hmm. ai nju yaɓe cap hmm. kawo siraɗuro juwayidi am kasuwu kadila bala sidi ne kala kyalata wala raba haza ala battina cakaran binni washatama haza ala rayina cakaran binni wazalama haza ala zalamjina cakamrinni tiro rajina zai bin ne wa kaza malu haza adiyal laman daljina wa zalama haza ala zalam dina wurin jutuma wana kamun yana kamu kan bai zama mai malaman mana ya kuce don kamu kan bai ala bai mani miya ko an bulan ko na garin gune tarifkiyam siddiyan kiram ala yana cari siddiyan wai gune jan gami yau alan jirai na ni yara ala injire male yare ya ni fitulu yini A zai zar atwa kausi yale ne ala bayani yanzu to malam maya mana ya kujar malam mala sala nan nawa kwadi ya malam mala yanda waje la ilaha illallah dubu idaya kullum wadi kwadro azmar ngurun gosule barale ne mi kamu kamela Malamala ya tuba ni mai shi kenan ya bari wallon ya amma ni ya tuba na wani ma tuban amma zai to kasuwa ne sai ta kyala kap kyala lairan jika mai waye ba jika uwe ba yindi ya ba jika ya ba bursu mai ya ba bursu hindi ya ba hudewa ya ba fiye ya ba ayin bayanin iwa da hannu kaso biya zai sara ce zakka biya zai ceri hajjin biya zai ceri asamin biya zai cat ibada kero ka su wuce ne ibada zan da ya biya zai ceri dan da Allah kan gaya mulina kan bengalo ya nan yaro ya nan da ya diro ta zani raka yi sai cika hake dan nan ga ga cinya ya ni kanadin wani umara wasa din okin yi mira kam ya akwai na mejo <laughs> raka yi ya nan mara yin ba yani kana ringone de dia ke de uma wasa dino kini kuru hudi oda ala buri ba ingi ba kare an be ala chot biani me gam keno janna no gam gam tin na sai kanu alma bala sai no nabi al hakki an be ko hakir wuskuyeri tulureri kare Mm. kulo di yakuma da wan mar to kulo an be da bumi anda aram ju chapte na ngawli ju chapte na ngalo ju chapte na leman num leje gyo biyane tina biyane bare lawala mara tami bare do ngera tami mai gariya bare lawala ne kulo maliya bare lawala ne juna ara biyane tina biyane tiwani osap ni kulo ma enda kulo odro leje ngana adi ala barra wani ngojo yimi to har ni akazuru jai rani ne jarna asunu mana angala kulo men lamanda na yemi ala barra njo ngojo yimi lamanda kuma za rani kore ne bannan goyem banna kimo bone mtolona radun malnuma ba de kulo mna be ajina abi aina radu kama radu ala dabjana na lorani ina ina yuzuna almu'minina wa am mu'minna konga rajane wal mu'minatu mu'mira araja na dino bigairi makta sabu range no ni don rayam ai kulo mju woni range no ni ra kulo jo fakadi tamaru amani chana na botanan kuro waisu mu binan dano kura gandan bawa biyan na an ba zan gardi mai kuzumi mai gari yau kasan duka ni biyan so to ni biyane can ya biyane karanta hmm. biyane ba woro biyanima bare dowu ngwa tambi lewano nan kam do de hmm. biyanima nangara bare dowu ngwa tiya hmm. yo kawo ya kuro dowu nda di a koro tiye sala ni a wonde digina duwun da ya yi <laughs> ya kawo ya kuka ya kawo yin karkon ga yankal kawo ya kuka inda wa zuwa ba to ba haki kuro kambe hmm. tiyar kwa. wuskweri hakki jama balai saba wani miya sisira wa nabtayya kawo kasajen da kamanta kiri malaya na miyar ya ko fitul yindin ga sabtai ah, a ciyar na ta kidan da ko malaya yindi sisira ya isai Wa turu am sisira wa nabtana za jihai a je la ce ceseriya ya nan bero lejai yanam awol jaro jai banam hmm. hmm. hmm. berole jai banam awol jaro jai yanam na yarole jai yanam na kawsi sira ce dum ba awol jai daro jai ka manam berole jai awol jai daro jai kap saniya balara ta ke ceriya. ko mala yali walla alaya ka ya da kanje num mada ku kam gara am sisira no tanan ngala ju jande jai ka mun jungala ju jande ji yan jungala ju jande ji ban jungala ju jande ji akwa horo ne na kuma ne wuce man nokana de hmm. na ya shada wadan yalla kuko ga horna kana turoce hmm. hmm. to wanda turo bala fi tana mara walli me aye yo karmo nan wa murna wa fata A ade jaje non je de tari jaje ci karo de kaji wanje to malayani zana amsi dira wannan tana a dibinim jandeje roje kamunum dibinim jandeje yanum banum undi ya dibinim jandeje <coughs> kamaski nam dibilim jandeji malayani rujai walje yararo ka iya ko ku jinin ba wajen na kam ta man nokana da dena ya shera wajen ku kwatin shado yin lera wajen kan no yakiti to kanji ala ala rinyo ibara dio hanowana awara na ala ya na nabi ya wajina lorani wulsana samman tilan tawaddiyo dibi yana tuba ne ne ai da noro dibi ya tuba ne mai ciyar na inna allaha yuhibbu tawwabina kuma da kam tuba ji ya cirana wa hiri na, kam tayir ya cirana wannan zalim din ne duna yi ma ne a wani dai yayin san ma wani ya kwalliyo duhun so tarwa so kari so yarsun so an san ma wani ya kwalliyo sai ka mai waza so san ma wani ya kwalliyo kan ma kulle kulle dai so karon ye deso ndem meso kararo ye keso ani sama da ya kama chali kama ndoro karon ya dema bone mtuluna karon kama ye demi bone mtuluna malum ne de de tunna de bone mtuluna kuskan kido ya bone mtuluna ndem keno ya bone mtuluna kalu kam ne de kraken ndem te bone mtuluna iri nabi ta dana zai mm. nabi ya ce siro iri ta ba tere abu jahil bo kalaro le dai aye nabi aye jiwa nabi ade gasi kalan zai kulo wani bo kal abu jahil ise kare nabi ya na kala nabi za ka sarriya sarji kare nabi zuro gasi nabi wani kuzo mai karima mai wunji kiya kala a karima kala nabi ya sarji gasi wal kauro moja jahil abu jahil lokiyar karima mai wakiyar ko abo kadro cha da kiyar na me ndiro nge ndirke no gasi nabi ala hmm. chaade na turo baram dina ro kolera yim no nabi bi abo yeno ni on jadi wa karu ha nabi kalan jo ta wa inji bo wala en chare chai hmm. buri bo wala ju ka hude ko hmm. kwa malaya jibrilu wa malaya mikailu wa kuma le no nabi ro karu yido wa fajib tane kare malaya jibrilu na kala de namken mikailo na sidi namken Maryam mi kayiru Jibrilu a cewar ai nabi ya ci zawa. Sirwo ya. Maryam mi kayiru ta sirwo za noyi ne ai sirwo ne ya. Ci ne arale ne yau na Jibrilu. Leya baram dinaro lera. Maryam Jibrilu karawo kawo yin dika rab kala. Kawo za ta mara ne ako gasi nabi ya zifa. Kawo yin dika kate. Maryam Jibrilu gasi zan gwaje karim. Kala kaji na ya yi sanar kira. Kula wazura falakiyar. Kulli fa yi o yala min yindi o yala wa min sharri ghasikin idha waqa ya ko o wa min sharri nafasati fil uqad dia o yala wa min sharri idha hasada kulli u o hmm. kula wadila bin nasi fala o yala nasi yindi o ilahi nasi ya ko o yala min sharri wasiwasil khannasi dia o yala alladhi waswisu fi suduri nasi u o mino jinnati wa nasi arako yala nabi sa an sinje ya ci yana kenan hmm. kulli min u o cer na winga ayo bia to wondulo kan bokaron tidde abona na namjo kuma yedema menna na meba kulon juro yedema taan njuro yedema kamon juro yedema yan juro yedema ban juro yedema kararo jori imba, pandi jidi waro dimba karan leja noko bo aisiro dimba karan isi waro lejina dimba Mala mala janna zai je bona juturona ni kame janna zai bona namturona Ayi ayidun ala ngwani meka makaron yidin ala ye jamji de jamji be akanno le nga yana ngara kudi me ayi jamji to awani sama awani ko le duna aymani duna bali ba duna kawe ya ko nabi bika la mi so koina awongala de mayen koina de miyen koina ko jemma awongala de bali subudu ya dum ya dum ba non to ko jemma ale boneja raka da zai didi alaikum karani 弄弄吧。